من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ma kamar kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu wannan rana ta talata sha biyu ga watan sha'ban alif da ɗari hudu da arba'in da uku sai daidai da sha biyar ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu muna nan a cikin yardan Allah da san nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi a shifa da tarifi haƙoƙin mustapha sallallahu ala littafin da ɗaya daga cikin manyan magabatan malamanmu a shekul allama kawai iyar rahimahullahu ya rubuta wannan karatu yana masu saurare ne daga masallacin bilal ibn rabah radiyallahu an wanda ke titin community bank road a prp junction cikin karamar hukuma a cikin jihar kaduna ta najeriya satin da ya wuce mun kwana a shafi na 271 masu bugu irin nawa darasi na 87 fasalin da ya mana bayani wasu daga cikin karamomin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato mala'iku yakan gansu aljanu ma kuma yakan gansu sallallahu alaihi wa sallam daga cikin abin da muka tuke a kansa cewa shedani ya taba bijiro wa annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallah yayi nufin ya lalata sallar annabi alaihi salatu wassalam kamar yadda ya zo a cikin bukhari da muslim hadisin abu huraira radiyallahu anhu amma na sanake cewa sai na kama shi da na yi nufin nuna muku shi kowa ya ga irin shi yadda yake amma sai na tuna addu'ar ɗan uwana annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam da yake cewa qala rabbighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab da haka saboda wannan sai na hakura sai na rabu da shi to da wannan muke iya fahimta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an aiko shi zuwa ga mutane an kuma aiko shi zuwa ga aljanu da nassin ayoyi qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a wama arsalnaka illa kaffatan Bashiran wa nadhira wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin qul ya ayyuhan nasu innama ana lakum nadhirun mubin duka mutane ga sannan kuma an aike shi zuwa ga aljanna wa صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا أما قضي ولوا إلى قومهم منذرين سنن أنك أنسى ɗan sauka فبأي آلاء ربكما تكذبان أنا rabbi kuma الجنود متاني magana ne da aljanu قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا kenan da wannan muke iya fahimta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an aiko shi zuwa ga aljanu an kuma aiko shi zuwa ga ainihin mutane to yau insha Allah za mu tashi a darasi na 88 fasli yace wa min dalail nubuwati yana daga dukkan dalilin nafsinsa wa alamati risalati da alamomin annabcinsa ma taradafat bihi al abinda suka bibi juna da shi anir ruhban na daga malaman kiristoci wal ahbar da kuma malaman nasara Fahimta wa ulama'i ahlil kutub da kuma malaman ma'abuta littattafai min sifatihi na sifofinsa wa sifati ummati da kuma sifar al'ummarsa wasmihi da sunansa wa alamatihi da alamominsa wa zikirin khatam da ambatan zobe allazi baina katifai wannan da yake tsakankanin kafadunsa sallallahu alaihi wa sallam duka waɗannan gaba ɗaya littafi sun sa wannan magana shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa awalam yakul lahum ayatan an ya'lamahu ulama'u bani isra'il shin wai ba zai zane nan mushrikan shawa aya ba cewa malaman banu isra'ila ma sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da labarin sa ana fahim don haka duka sun sani wa ma wujida min zalika fi ash'aril muwahhidin da irin kuma abubuwan da aka samu na waƙoƙa na daga cikin mawaƙan da suke kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ya tabbata a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa asdaqu shi'rin qalahu ash-sha'ir qawlu labid wato mafi gaskiyan waka asdaqu qawlin qa'i mafi gaskiyar waka da wani mawaki ya taba fada wato shine fadin labid da yake cewa ala kullu shay'in ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la mahalata za'ilu wa kullu unatin wato wancan kawai shine ainihin amanan ci gaba da waƙan abinda mawaƙin ke cewa duk wani abu wanda ba Allah ba hayaniya ce banna ce ƙarya ce wa kullu na'imin kowace irin ni'ima kuma la mahalata za'ilu ba ma sai ta gushi sai da to azdaku azdaku qaulin qalahu sha'ir mafi gaskiyar magana wanda wani mawaki ya taba fada to ita ce wannan ashe kenan kaga mawakan ma waɗanda yake suna da tauhidi ta tare da su gabanin musulunci ya zo, sun san da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ana fahimta shine ma nake almutaqaddimin waɗanda suka gabata min shi'ri tubba irin na waƙoƙi na tubba wal bin harisa da kuma aus ɗan harisa wa ka'ab bin Lu'ai da ka'ab ɗan Lu'ai wa Sufiyan bin mujasha da Sufiyan ɗan mujasha wa ƙas kuma akan ce wa qus bin sa'ida naka don mane ko shine fata qas yawa akan ce qas akan ce qus bin sa'ida shi ba wani mai khutba ne wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa yakan ci ya saurari maganganinsa kafin a aiko shi zuwa ga annabta shi wannan kasfin ana fahimta daga zai kan tara mutane musu wazi aina adun wa samud irin maganar da ke faɗa aina al'aba'u wal ajdad wa aina al-fara'inatu shidad sun ga waɗannan maganganu في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر لما رأيت مصادرا للموت ليس لها مواردا للموت ليس لها مصر ورأيت قومي نحوها تمضي الأصاجر والأكابر لا يرجع الماضي إلي ولا من الباقين غابر أيقنت أن حالة أني حيث صار القوم صائر وأزيني كتتري ita mutane ta to ina adawa ina fir'auna mai tsarki ainihin fara'ina tu shirya ina kakanninmu ina iyaye sai ci tafi zahibin al'awwali na min alƙoroni lana ba a cikin karnoni waɗanda suka gabata ko muna da abin hankaltu a ciki ya ce na zo na duba naga kafofi na shiga ramukan mutuwa amma ban ga mafita ba duk wanda ya shiga to ba sai dai kuma an kai ana fahimta ya ce to sai na tabbata cewa da babba da ƙarami za su tattaru a wurin nima sai na sakankance cewa yadda waɗancan suka shiga ramukan ni ma ina nan jin kaɗan yanzu ko an jima ni zan shiga wannan yakan yi waɗannan maganganu ne afin musulunci ya zo to dukkaninsu sun yi nuni da annabcin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ina ga kuma waɗanda suka rayu da shi ana fahimta malamai mala ce wa mazukira an sait ibn zi yazan da abin da aka ambato daga wani sarki ana kiran shi sait an zi yazan wa gairihim da wasu shi kuma sarkin mafarki yi kafin musulunci ya zo da ya mafarki ya tashi ya rude ya rude aka ce to ya tara mutane ce yana son ya mafarkin nan aka ce to in sarki ya sakankance cewa lallai sai ya san mafarkin nan alaika bi safih safih wani mutum ne boka ne shi ana kiran shi safah ne da kalmar safaha ya shimfiɗa a shimfiɗa yake ana fahimta komai nashi a kwance yake shigo da shi ya ce daga cikin abin da sarkin ya gani yake ba shi labari wai ya ga wani abu za ta junjuma ma'abuciyar ƙeya ya fito daga ka ya shiga gida gida gida gida sai zanto mutane kowa duk wanda yake da kai da ƙiya shi ma sai da ci daga cikin wannan abu sai ce ma ma ata ya ba baka taba kuskure ba ya kai boka ba ni labari in ji shi wannan sarki ana fahimta sai ya fara bashi labari ya ce to za a zo za a yi wani karni wanda wasu mutane za su zo za su anshi mulki daga wurinka idan sun ansa su ma wasu mutane za su zo za su anshi mulkin daga wurinsu ana fahimta sai ce ka inna haza lagha'izun moja wannan wani labari ne abin takaici da bakin ciki yaya ina kan kujera ka ce za a kwaci ai so nake ne in mutu dana ya gada ce a za a kwaci mulkin in an kwata waɗanda suka kwata su ma zuwa kwata kwata su ma zuwa kwata sai tito wanda zai zo ya karkare mulkin naku gaba ɗaya wani annabi ne Allah subhanahu ta'ala zai aiko shi nabiyun zaki tsarkakakke zai zo ya anshi mulkin nan sai ce a'a to matahu ya yaushe wannan abu zai faru sai ce tsakanin tun zuwa saba'in masu zuwa yake faɗa sai ce a haƙƙun mata ko wai kai bokan nan wannan labari da kake bani daga gaske yake faɗa sai ya rantsuwa irin nasu ya ce ya ce eh, menene wal shafaƙi wal gasaq menene wal qamar idza tasaq innama anba'tuka la haqq na rantsi da dare da kaza da sauransu duka abubuwan nan da baka labari gaskiya ne bayan da ya rantsi da da macizai bu wal hanash wal jurash wa waye da macizai da kunamu duka ya rantsi yanzu yazo ce wa shafaqi wal gasaq wal qamar idza tasaq innama anba'tuka al haqq abinda na gaskiya ne nake so duka nuna kaga bokaye ma gabanin musulunci ya zo ya hana bokanci da tsubbu da duba ma sun ba da labarin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam duka wannan yana nuna aya ce shine bayanin da malaka tattaro ke maka bayani ana fahimta sai malaka cewa wa ma bihi min amrihi zaid ibn amr bin nufai da kuma abinda zaidu ɗan amru dan nufail ya sanar game da sallallahu alaihi wasallam wa warqatu ibn nawfal da kuma waraka dan nawfal dan kawun khadija radiyallahu anha wanda dukkan ku ai kun san tarihin sa wanda lokacin da ya yazo yace zan miluni da alulube ne ah fa ina da ɗan kawu shi makaranci ne ya karanci a taura ya karanci injila mu je mu ji amma kai na sani mutumin da ya tattara sifofin irin naka la yukhzika Allahu abada wallahi Allah ba zai taba tabar da kai ba innaka latahmilul kal kana daukan dawainiya wa tasilur rahim kana sadar da zumunci wa taqrib dayf kana girmama bako ana fahimta wa tu'inu ala nawa'ibid dahr sannan kana taimakawa mutane akan yanayi na tsananin rayuwa wanda ya tattara sifofi irin wannan Allah subhanahu ta'ala ba zai taba tabar da shi ba don haka ba sharri ba ne ya same ka amma mu tafi wurin waraka da aka je ya kalle shi ya duba sai ce kai ya laita ne kuntu hayyan haina ya ka qaumuk ina ma a ce ina raye san da su fidda kai na sai ce awa ya yahum kana nufin yanzu mu yi wasa tare ce ya zama bamban ni din nan za su ce ai ba wani annabi da ya zo da irin da a wannan ta ce mutanen sai sun fi da shi to kuma an ka koma daga qur'ani gaba daya qala al mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Shu'aibu wal ladina amanu ma riyatina aw la ta'udunna fi millatina ko dai ka daina wannan da'awa ko kuma ku fita da kai haka annabi nuhu suka ga masa qalu la in lam tantahi ya nuhu latakunanna min al marjumin mu jefe ka ne ba annabi lutu ce ma haka قالوا لئن لم تنتحي يا لوط لتكونن من المخرجين زامو في تدكي حكى النبي صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا النبي إبراهيم شما هكا ما يفنسى يا مثلا لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا in baka daina ba zan jefe ka ka kaurace mani tsawon zamani ban san in ganka ban san in ga mai son ka ana fahimta kai gaba ɗaya duka kowane annabin ka dauka wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la na fi millatina fa awha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin sai ce za su fitar da kai amma in lokacin yayi kuma zaka tuna magana ta annabi lokacin da yazo zai hijira yace wallahi innaki la ahabbu biladillahi ila Allah yake magana da makka ke soyuwan ƙasa wacce Allah subhanahu ta'ala ya halitta a doran duniya a wurinsa wa innaki la habbul biladi ilayya ke ce mafi soyuwan ƙasa ni na walaula anna ahlaki akhrajuni ma kharaj in baki mutane ke sun fishe ni ba zan fita ba to mahallul istidlal abin da so fitar anan waraqatu ibn naw radiyallahu anhu ya musulunta ma tun kafin wahayin ma ya fara sauka saboda ya san cewa annabi ne da ina nan wa'azi ya zo da na taimaka maka kaga ya musulunta da haka shi ma ya san da irin waɗannan maganganu sannan na taɓa baku labarin kirsan abubakar na siddiq radiyallahu an ana fahimta an taɓa gaya masa cewa akwai annabin ƙarshe da zai zo kai ne amininsa wani cikin makarantar littattafai na attaura da injila ya gaya masa haka annabin da Allah subhanahu wa ta'ala zai aiko kai ne amintaccensa kai ne amininsa a lokacin da ya zo anisallam wa'azabin nan aka ce wa an zara shiratakar akrabin wa'azi aka ce dai ya yi da'awa abubakar ne karfi radiyallahu anhu sai same shi sai ce an ce wai kaci kai annabi ne sai ce ni ba wai an ce wai bane ni annabin Allah ne subhanahu wata'ala da gaske Allah subhanahu wata'ala shine ya aiko ni ya ce kuma isar da sako zuwa ga kowa da kowa al-siddiq radiyallahu an sai ce to abinda muka sani kowane annabi Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi yana bashi dalilai ko dai ko alqur'ani kai wani dalili ka zo da shi sai ce ni yake Ya ce to dalili na akan ni manzon Allah sallam labarin da wannan makaranci a taura da injila cewa wani annabi zai zo in ya zo kai ne amininsa wannan shine dalili na na cewa ni manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sakinta ire-iren waɗannan sun fa sani ba gashi nan walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qabl tihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi fala'natullahi alal kafirin sun kasance suna istiftahi suna cewa Allah muna tawassu annabin nan da san da muke masa wanda zaka aiko shi karshen zamani ka ba mu rinjaye akan mutanen nan kuma sai suka yi galaba akan su amma da abin da suka sani din sai zo kafaru bai zai suka kafirce mu suka ce a ah, ai su sun dauka dawa sunnar Allah ce thumma arsalna rusulana tatra kullama ja'a ummatan rasuluha kazzabu ai mun ɗaukar ita ce yadda ake aikowa cikin banu isra'ila mai tunanin cikin banu isra'ila amma tun da bai zo cikin banu isra'ila ba to su dai suka ce ba za su imani ba gashi mun karanto da ku a wurare da dama hatta duwatsu ma kamar yadda zo a cikin muslim annabi sallallahu ta inni alamu hajaran kana yusallimu alayya qabla an ub'ath ni wani dutse cikin garin makka wanda duk sanda zan wuce sai ya mun sallama ce assalamu alaika wa rahmatullahi ya nabi Allah kafin a aiko ni na san dutsen shi ma dutsen ya sani to bare kuma mutane ana fahimta to amma ka san ita kiyayya ba ta da kaɗan kuma abin da ke haifar da ita ba shi da kaɗan kamar yadda na taɓa cewa shi mutumin da yake ƙinka in yana ƙinka to duk irin gaskiyar da za ta fito daga wurinka inda ya yarda da ita ba saboda kiyayya gashi lokacin da aka zo aka ce wa anzira ashiratakal aqrabin ka gargadi danginka mafi kusa annabi ya tara mutane makka sai ce ku bani labari ara'aytum ku bani labari law akhbartukum da zan ba ku labari anna khaylan biwadi makkata taqdumu alaikum gawa kai can a wani kwazazzabo na makka suna so su zo su ciko garin makka su yaƙe ku akuntum musaddaqin za ku gaskata ni suka kace rabna alaika kadhiba ba mu taɓa samun kada kariya ba in dai ka ba mu labari kaga magana mantaqiyan ta hankali in dai ka gaya mana ba za mu dan ba mu taɓa samun kada kariya. ba haka ne haka ne haka ne sai ce to an qidu anfusakum minan nar ko wannan ku ya tsamar da kansa daga wuta inni lakum nadhirun mubin ni mai gargadi ne bayyananne shine kawun sai ce alai har jama'a sana saboda wannan ka tara mu ya la'ance shi sallallahu to kaga a hankalce sun yadda cewa ba makareci bane faqad labistu fikum umran min falata a ta'qilun ai gabanin yi wannan ikirarin na zaunu shekaru cikin ku arba'in. ban taɓa ikirarin nan ba kuma kuma kun shaida cewa ni din ba makareci bane ba za ku yi hankali ba yanzu ku tunda kun bani shaida har kun ce min as-sadiqul amin mai gaskiya abin amincewa ko ku amintacce to yanzu mai zafi da ba za a amince mani ba <laughs> ana fahimta to duka waɗanda malan suna nan da yawa malan ya ce wa askalan da kuma alhim alhimyari duka waɗannan sun ba da labarin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam wa ulama'u yahud da malaman yahudawa duk sun ba da labari wa shamol alimuhum da shamol masani makaranci daga cikin yahudawa sahibu tubba wato ma'abucin tubba sifatihi ya ba da labarin sifar annabi sallam wa khabarihi da kuma labaransa wa ma min zalika fi taura da abinda aka samu na labaransa a cikin at wal injil da kuma injila mimma qad jama'ahu ulama cikin abinda malamai suka tattara wa bayyanuhu suka bayyana shi wa naqalahu kuma thiqat sannan amintattu suka cirato daga gari a tauran da injila kenan nagartattu man aslama minhum waɗanda suka musulunta daga cikinsu mislu ibn salam kamar irin su abdullahi ibn salam radiyallahu anhu wanda yake malamin yahudu ne kuma mun shasha karantawa da koyar da suka kaya sun yarda cewa shugaba ne dan shugaba babba ne dan manya amma ba da yake ba san musuluncin shi ba ana fahimta amma yana musulunta ya zama da shi kenan sai al'amari ya zama ba da ce irinsa babu kaskantacce irinsa ba makareci irinsa sannan mun karanto da ku a nan cikin ulul himma malamin na rahma burnomo wanda lokacin da ya baro inda ya baro ana fahimta eh, wurin password din nan na klama menene sunan shi muka karanto da ku yawa da ya baro wurinsa ya zo aka tattara malaman kiristoci suka ce a kai ai bai yiwuwa ga irin sai musulunta ba ma zai yiwu ba ana fahimta sai to ni ga matsayina yanzu na mi kauya na musulunta sai suka dinga tofin Allah ne ai ba wani abu bane ya gani saboda za a ba shi aure ne za a tara mishi yan kwandaloli kaza da kaza da kaza to nan ma an ka dawo cikin taraba mun karantar da ku haka ya faru da wani ana kiran shi divine kafin ya zo ya bayyana kiraye kiraye har ma wanda ke kiran sai kina mishi gashi nan yanzu haka mitin ake a kanka ya za a yi a kwato ka karka kuskura wannan abu da kake so ka aiwatar ka ce ya tabbata in magana kuri kake so nawa ne za a tara maka in mata ne ka zo wacce kake so za a baka maganan gida an wuce wannan wurin ka zo ce duk ba shi bane ba mata bace ba gida bane ba ba kuma jari bane gaskiya ce yanzu bayyana mani haka wani tsohon kwamishina a oyo shi ma kwanaki biyar ya musulunta ya ce no paradise without islam babu aljanna ba da musulunci ba former commissioner professor to shi al'amari haka yi shi za kullum nake gaya maka in ka ji an ce an kakashe musulmai a nan musulman ne aka kashe amma shi musulunci bai tsaya ba saboda inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun kuma duk masu fada da musulunci da za su yi hankali su nazartu wallahi za su gane abin ba hannun bil adam yake ba ana fahimta akwai littafi az-zahfu ila makka cikin abin da su waɗannan turawa na yamma suke bagani cewa irin yadda suke wato ainihin kuɗi suke sa kuɗi wurin dakushe tafiyar musulunci amma suka ce har yanzu wato turnover ɗin sakamakon da suke samu baya appreciating saboda duk cikin dubu in ma an samu daga baya-bayan nan duk cikin dubu in an samu shi a samu tun daya ana fahimta wani kuma idan ma abin ga yanayi ne na jarabawa ya kasa hakuri shine zai je ce ya shiga da ya in haɗa kayan shi kawai shi ne sai kama gaban shi ba akwai su ba to to shi musuluncin Allah shi ne yake rike da shi kuma kamar yadda malai bayani duk yadda zaka ce wai ka dakushe hasken manzon sallah ba zai dakusu ba wa ana laka zikirak man an ambatonka za a ta kira har sai lokacin da Allah ya nufa cewa an daina an dakatar to lokacin shine za a daina amma kullum sai an kira yanzu nan misali kamar masallacin na a yau za a yi kiran sallah biyar an yi hudu saura ɗaya insha Allah ana fahimta rukunan nan nan tsukukun nan gon sanusi masallaci nawa ne muqaddara mu ce sha biyar za a yi kiran sallah kowane masallaci zai yi biyar biyar so goma sha biyar ana fahimta kaga ɗari da kusan nawa tsukukun gon sanusi kenan sai ka ce to akwai badukko misali ga atikwalaye ga rigata to sai ka ce kaduna gaba daya masallaci nawa ne in akwai masallaci misali dubu biyar a kaduna to za a kira sallah kowane masallaci zai kira sallah sau biyar har sau dubu biyar na nan kawai sai ka koma ka ce to wata jihar haka muna da jihohi nawa 36 hadda abuja 37 kenan misali duka state in kullum haka za a kira din kowane masallaci zai kira sau biyar har so adadin masallatan sannan sai ka ce to duniya kuma haka ma damatis sama wal ardh matukar akwai sama akwai ƙasa haka za a ta yi har abu ya to ta yana za ka yi fada ana fahimta shi yasa Allah su take cewa man kana ya an allah yansurahu Allah fi dunya wal akhirah falyanzur bi sababin ila sama thumma liyaqta falyanzur hal kai duhu ma wanda yake tunanin Allah subhanahu ta'ala ba zai taimaki manzon Allah ba sallam ba zai taimaki addini ba to ya samu dalili igiya ya riko da ita ya hau tsani ya hau ya mulmulo ya tuntso ya karya wuya shi da kafada da kwankwaso da haƙarƙari ya ga musuluncin zai tsaya ko ko Allah ba zai taimaki annabi ba sallam ana fahimta to malai ce kamar yana su abdullahi ibn salam wabnai sa'aya da kuma 'ya'yan sa'aya wabni yamin da kuma bun yamin dukka waɗannan sun ba da tarihin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam wa mukhairik da mukhairik wa ka'ab da kuma ka'ab wa ashbahihim da ire-iren su makamantansu mimman aslam cikin waɗanda suka musulunta min ulama'i yahud daga cikin ainihin malaman yahudawa shi ke abul ahbar inna radiyallahu an sahabi ne babba wanda abin da yake faɗa wata sallam wato ni sanin kada na yi ya fi sanin ɗana ana fahimta sanin da na yi maka a cikin attaura ya rasulallah na ya fi sanin da na wa ɗana don ko ɗana ban san shi ba don shi ba ambace shi ba kai ko sifofinka irin maganganunka tafiyarka sifanka ƙiranka launinka komai naka kai hatta sahabbanka ba wata aya tana ce muhammadu rasulullah sallam wallazi na ma'ahu a shidda su waye wallazi na ma'ahu ɗin su ne sahabbai lakinin rasulu wallazi na amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ula'ika lahumul khairat wa ula'ika humul muflihun انا فهمتها تو والذين امنوا معه منن محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في حق عشان آية يد انزيلا تكاو صلى الله عليه وسلم تكاو نصحبين يد التوراة تكاو صلى الله عليه وسلم ta kawo ta ta tun dukkan gaba daya har ku su Umar su Abubakar dukan ambace kwakin addaura ana fahimta to yanzu kuma wani mutum zai ci zai fara da wannan don kana da ko makami ko kana da kaza ko kana da kaza malaci wa bahira wa yahuda wa bahira mimman asa min ulama'i yahud wato cikin waɗanda suka musulunta daga cikin malaman yahudawa wa bahira da kuma bahira wa nasuril habasha da kuma malaman habasha su ma kiristocin can ana fahimta wanda yake duk kaga suna jashi radiyallahu anhu yana ciki wanda kowannen ku ya karanci tarihinsa ka duba ki kiyayya irin rikan kwarai shawa a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce to tun da garin nan ya muku zafi ku tafi garin habasha na samu labarin akwai sarkin da la yazlim wa la mu inda shi bai zalunci bai kuma yadda ka duba ba sai suka tura mutane guda biyu akwai amuru bin al da kuma Abdullahi bin ina ga huzafa ne ko wane ne ɗayan bin rabi'a aka tura su aka ce kuma sarki kuma shi da yake gogaggen masani ne ya iya siyasa shi amuru bin al radiyallahu anhu sai ya samu ya siya fadawan gaba ɗaya lokacin nan domin idan an zo kar ma a bai wa matasan nan dama su faɗi abin da ya kawo su ana fahimta da aka zo aka ce ai wasu yara sun shigo muna da labari za su bata muku eh, tarbiya da aqida da kaza da kaza da kaza kai hasali ma sun tozarta kakanninsu ne da iyaye suka fanɗare, sai kuma suka zo nan za su dasa su gaba sai sarki fita zo da su suka shigo fadawa suka dinga daka musu tsawa abin da aka ce frustration don kari kirki ce kai ce a a ku dakata ba na son wannan yamutsi da hayaniya su waye suke da korafi amur bin al'aziz ce ranka da mu ne rabbi Allah fa ce to me korafinka shi kaga yara ne yaran mu ne jinin mu ne mu muka yi musu kaza muka yi kaza amma yanzu sabon addini ranka dai sun ma zo suna faɗa da addinin ka kai da addinin iyayenka yanzu sun tara gungun yara tsibi-tsibi suna ta janyewa sai ce ji. kuma sai ne mai cito kuma yanzu rashin kunya ne ma a ba su dama su yi magana a gaban mu iyayensu da gaban ka kai martaba ya ce a'a <laughs> ba haka ake ba ai in ji akun fasikun bai rawa in fata bayyana yadda kai korafi albayyina to alal mudda'i wal yabinu alama su kai ka kawo korafinka su ma yanzu su yi magana sai aka ce ina Ja'far bin Abi Talib radiyallahu anhu dan uwan Aliyu dan Abi Talib radiyallahu anhu to kai magana da suka faɗa haka ne e ranka kare tare da dukkanin girmamawa ba haka bane to me ke tafe da kai yace to mun zo da mu muna cin nama alade muna ƙarya mu shagiya me zina mu tirsasa mata ba mu aure ba mu da iyaka wurin aure sannan idan uba ya mutu ɗa babba daga wurin wata mata shi ne zai gaji ainihin matan babansa don haka muke wannan gambiza muke cakwakiya kai dare Allah sun sai kawo mana wannan annabi sallallahu ya ce to ku yi gaskiya ku daina karya. kar ku ci haram kar ku ci alade kar ku sha giya wannan kazanta ce mutum ya auri matar uban shi sannan aka sanya mana iyakan matan da za mu aura aka kayyade mana saki a cikin mata aure wannan shine abin da zai karantar da mu sai muka ga kuma to lalle wannan al'amari ya mai da mu bil adama wanda da rayuwa muke irin ta dabbobi sai ji to mu ana mu sanin mu ana mu sanin mun san duk annabin da Allah subhanahu wa ta'ala zai aiko yakan shi littafi ko kuna da littafi yace eh ya sunan shi yace sunan littafin mu alquran kamar yadda kuma naku sunan shi injila sai ce to alaka minhu shay akwai wani abu tattare da kai na alquran ce kwarai da gaske da yake malami ne sai ɗauko maryam <laughs> ka fa isa ya dinga aka ga maryam ai ita ce uwa annabi isa a ciki an yi bayani yadda yazo ana fahimta menene ce nake cewa kazalika qala rabbuki huwa alayhi hayyin wa lanaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amran fa hamalatu fantabadat bihi makanan فحملته فانتبذت به مكانا فأجاءها المخاض nakhla qalat ya laytani يا qabla hadha wa kuntu nasiyan fanadaha man tahtaha aw ta riwaya min tahtaha allati hazani qad ja'ala rabbuki tahtaki wa huzzi ya dinga zubowa ya dinga zubowa malam sarki ana masa tarjama kawai sai dinga kuka ya dinga kuka ya dinga kuka kamar rashin zai fita fadawa hankalinsu ya tashi suka yi ya ko da kun yi hargowa kun yi sowa wannan magana ba ta da bambanci da abin da ke mu a cikin injila ana fahimta sai ya tashi ɗansa yace ka tafi ka je ka sami wanda yake da wannan littafi ka gaya mashi nema na musulunta asalin sunan shi ashama amma ana ce shi najashi amma asalin sunan sa ashama yace ka je ka gaya mai to ko kafin dan ya isa shi Allah subhanahu wata'ala ya masa rasuwa shine aka sanar da sallan to ai wannan mutum fa ya rasu to akan shi aka fara abin da ake ce salatul ghaib sallar mutumin da baya ana fahimta to in dai za ka ji ɗin kuma ka kwantar da hankalinka ka ji yadda addinin yake to za ka san cewa shi addini ne na gaskiya mala ya ce wasa ibi busra da kuma ma'abucin busra sarkinta kenan wa da gafir da kuma da gafir wa askufu sham da kuma kiristoci shugaba na sham wal da kuma jarud duka waɗannan mutane ne waɗanda ke duk sun ba da labari wa salman da kuma salman alfarisi wanda yake shi mun yi bayaninsa can albahisu an haƙiƙa. wanda yake kasan sai da mai ulul himma ya kawo mana tarihinsa ya kawo na abu sannan ya kawo na ashekul allama rahma duka mun karanto shi anan ko da yadda yake ya gane gaskiya ai kaga shi bayan ya yi yawace yawace pastor ne ya ce masa to yanzu ba wani mutum da ya rage mai gaskiya irinsa shi pastor sai dai wani annabi wanda zai zo ai kun tana kisan ba labari aka bashi ba shine ya bar gidan mahaifinsa ya dinga faɗi nan har ma ya faɗa cikin bauta in za ku tuna a wurin yahudan banu ƙwaraiza ya je yana tsinkan dabino har da ya zo aka bashi alamomi guda uku da yake shi malami ne ya za in gane yake ai gashi gashi gashi gashi ya ce to in ka je ga yadda za ka gane shi ya kuma gane kuma ya musulunta ai kaga kafin da awarsa zo ne aka ba shi labari ana fahimta wanne jashi da kuma najashi wa nasarar habasha da kuma kiristocin habasha wa asaqif najran da kuma shugabannin najran wato kiristocin najran ana fahimta wa gairihim da kuma wasunsu mimman aslam cikin waɗanda suka musulunta min ulama'in nasara daga cikin malaman kiristoci wa qad itarafa bidhalika hiraq hiraq na roma ana fahimta wa sahibu roma da kuma ainihin sarkin roma alima an-nasara malamai guda biyu na kiristoci shi hiraq a lokacin da ya zo wato akwai abu sufiyan radiyallahu anhu baban muawiya radiyallahu anhu bai riga ya musulunta ba kasuwanci ya kai su ainihin garinsa roma sai ya ce a zo da laraba wannan na ji an ce wani mutum ya zo cikinku yana ikirarin annabta to fa inni sa'ilukum ni zan tambaye ku man minkum yujib waye zai bada ansa abu Sufiyan. shi lokacin bai musulunta ba amma waɗannan musulmai ne sai ce to fa in kada fa saddiquhu in yayi gaskiya ku gaskata shi wa in kada fa kadhibuhu in yayi ƙarya ku ta mani zan maka tambayoyi da yawa sai ce to shi wannan mutum da yake wannan iqrari shin akana aba'uhu ashrafa shin iyayensa manya ne sarakuna ne sai ce a yace to da sarakuna ne da sai in ce yana neman kujeran baban shi ne waɗanda suke bin sa masu kuɗi ne ko talaka ce a'a bi'afun nas duka masu rauni sai ce idan eh, ma sunnar Allah duk wanda ya aiko masu rauni suke biye da shi ba masu kuɗi ba in ji Herakl sai ce to har wa zan tambaye ka afa yazidun shin suna karuwa ne ko suna raguwa ce a suna ƙaruwa? ya ce eh dama gaskiya haka takan zo kaɗan kaɗan kaɗan har ta zo ta shiga lungu da saƙo tudu da kwararo sai ce to akan yi yaƙi ya ce eh to yaya abin yake ya ce to yudalu alaihi wa yudilu huwa wani lokacin akan yi galaba a kansa wani lokacin shi ya galaba sai ce eh dama duk annabin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko yakan jarabe shi da haka ana fahimta sai ce ya batun kaciya ya ce eh al'ummarsa suna kafiya sai ce to idan waɗannan abubuwa da ka bani labari gaskiya ne yushiku an yamlika ƙadamai ya hatai ya kusa da ya mallaki wannan wurin nawa da nake zaune a kansa ɗin nan saura kidi ya mallake shi ana fahimta kaga shi ma ba da labarin to duka waɗannan abubuwa ba malam suna na a cikin littafai ba malaki wa ra'isahum da kuma shugabannin kiristoci wa muqawqis sahibu misr da kuma muqawqis sarkin misra wanda shi daga cikin abubuwan da ya aiko ya ina mariyatul qibtiyya da ake magana alqibt ai yaran fir'auna ne a misra da haka sai ya aika mashi da Mariya qibtiyya da likita ba yace gashi da wasu kyaututtuka yace a to mu dai likitancin mu a cikin kalmomi ne guda biyu la na'kulu hatta najuu wa idza akalna la nashba ana fahimta mu dai ba mu cin abinci sai mun ji yunwa in kuma mun ci ba mu koshi kaga magana da dadda yanzu sai a zo in kana da ulcer a ce to maganinta ka dinga cin abinci amma ta ce kamar cin kaza kar ka dinga ci da yawa sai kaga inda rikitan ya fito ba haka bane zuwa in kana da ulcer ka dine ka kai nan kai ma sai dame ka in ba amai kai ba ba za ka samu sukuni ba to kaga shine fa in kana labud fa sulusul li ta'amihi wa sulusul li sharabihi wa sulusul li in dole sai ka ci to ka kasa abincin gida uku sai ka samu sukuni dan masu iya magana suna ce fa innaka izma bas nakasu lahu wa farjaka nala muntaha dhammi ajma in kace cikin ka duk abin da yake so sai ka sa mishi ka duk abin da sai ka mata to za a zarge ka don wata nan za ka koma ka ɗauki abinda ba naka ba to amma an kai maintaining wannan karka dinga ɗinke kanka da abinci ɗaf to ba za ka samu bargan ba mai kirgi <laughs> ana fahimta to mu koma kan karatu malai ce wa sheikh sahibuhu da kuma sheikh sahibin shi muqawqis wa da ibn eh, suriya wanda yake shi ma ba yahude ne wanda akwai aya da ta sauka wa qalu eh, walan tarda anka alyahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum wanda yake akwai dai maganganu a cikin asbabun nuzul ɗinta wa ibn akhtab da dan akhtab wa akhuhu da dan uwansa shine huyay Bun akhtab ana fahimta wa ka'ab ibn asad da kuma ka'ab dan asad wa zubair Bun batiya da zubair dan batiya wa ghayrihim min ulama yahud da wasunsu daga cikin malaman yahudawa mimman hamalahu alhasadu wan nafasa wanda yake hasada da kuma tsere ya dauke su alal baka ala shaqa akan wanzuwa akan taɗewa da rashin arziki su sai suka ga cewa sun san gaskiyar amma suka ga gara su fada da ita kuma hasada ga mai rabo jama'a taki ce duk kuma fadan da ya fi ƙarfinka kamar da shi wasa duk sanda ka ga mutum da ɗaukaka kar ka faɗa da shi saboda ba wani mutum da ya isa ya makanshi ɗaukaka ba wani mutum da ya isa ya ba kanshi dukiya to in ka gani sai ka huta amma an za zaka ja to kaga su da yake sun san gaskiya hasada da tsere ya ba su suka zaɓi lalacewa sun mutu yanzu Allah ya tsare suna cikin wuta wal akhbaru fi hadha kathira labarai a cikin haka malam suna da yawa la tanhasir ba za ta iyakantu ba wa qad qarra asma al yahudi wan nasara bima zakar haƙiƙa ya ƙwanƙwashi kunnuwan yahudawa da kiristoci da abin da ya ambato annahu fi kutubihim cewa shi yana cikin littattafansu min sifatihi na sifofinsa wa sifati ashabi da kuma sifofin sahabbansa radiyallahu anhum wahtajja alaihim ya kafa musu hujja biman sawat alaihi min dhalika suhufuhum abinda littattafansu ya kunsa na ambatonsa wa kuma ya zarge su bi tahrifi zalik da sassauya abubuwan haka din wa kitmanihi da ɓoye shi wa layyihim alsinatahum da kuma murde bakunansu da waɗannan abubuwa wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bilkitabi kitabi litahsabuhu min al kitab wa ma huwa min al kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna ala allahi alkadhiba wa canzawa a murɗi duka ya ba su wannan labari shine yake cewa bi bayani amrihi da bayanin al'amarinsa da suka tabbata ba ba yahudi aka aiko ba shine suka lankwasa bakuna suka caccanza al'amura wa da'awatihim ilal mubahala da kuma kiransa zuwa ga mubahala a zo a yi inuwa قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين shine ne kace muku ai sai sai da yace kai ba za mu yi wannan ba ya ja su gefe yace ba za mu yi wannan ba ko kun san kun ne ko daga kun sani kuma duk mutumin da ya girin gide hina yayi wannan rantsuwa wala ya mutu fina kabirun wala dattijo ba zai saura ba ɗan ƙanƙani ba zai tashi ba da haka dai ya rike lakum dinukum wali yadin rike fahimtar ka mu ma rike ta mu ana fahimta ba sai ka zai mu bahalan ba alal kadib ga makaryaci fama minhum illa man nafara an mu'aradati ba wani daga cikin su face sai da ya kyamaci ya gudu daga sa da annabi sallam wa ibda'i ma alzamahum min kutubihim da kuma bayyanar da abinda ya lazimtar da su hujja daga cikin littattafansu izharahu wato wanda yake ya bayyanar da shi din yace to aya cikin littafin ku kaza an yi kaza an ce kaza an ce kaza game da ni da kuma sahabbaina ku kun san wannan ya kafa musu hujja da abin da ke cikin littattafansu din nan walau wajadu khilafa qawli kai da kace sun samu sabanin maganarsa da yayi lakana izharuhu ahwana alai da bayyanar da maganan shine mafi sauki gare su in kana faɗa da mutum misali ana neman hujja kai kana da hujja da zaka faɗa shiru zaka yi to da bayyanar da hujjan ita ce mafi sauki a wurin su min bazlin nufus fiye da ba da rayuka wal amwali da kuma dukiya wa takhribi diya da rusa gidaje saboda kan wannan musulunci misali an ba da rayuka an ba da dukiya an rusa gidaje walaula an kataba Allahu alaihimul jala' la'azzabahum fi dunya wa lahum fil akhirah azabun nar to su ta bangaren su sun ba da rayuwa dan su kare mu ma ta bangaren mu mun ba da rayuwa dan mu yada addinin to inda suna da hujjar da za su iya kashe da annabi da ita sallallahu ba za a kai gaba da rayuwa ba ba za a kai ga bannan dukiya ba ba za a kai ga rusu gidaje ba ana fahimta da amma rashin hujja wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani wal ghaw fihi la'allakum ku zo ai so a ali hayaniya kar ku bar ya fada a hana mutane sauraren shi saboda mai abun fada ai baya fada to tunda ba abun fadan bara hayaniya kai a fasa ko ya rasa ana fahimta wala mai malaki wa nabdil da kuma baza ainihin yaki wa annabi yana cewa da su qul ka ce fa'atu bit taurati ku zo da at-taura fatluha ku bibiyeta ku karanta in kuntum sadiqin in kun kasance ko masu gaskiya ne faman iftara ala allahi al-kadhib min ila al har zuwa irin abinda bokaye ma suka gargaɗi mutane da shi mislu shafi' bin kulayb kaman shafi' ɗan kulayb wa shiq da kuma shek shi shiq boka ne an ce komai nashi ɗaya ne idan shi ɗaya kunnen shi ɗaya bakin shi gefe nake aiki hannu ɗaya sai kuma nan amma duka nan bai aiki ake ce mace shek balayi irar sama'un shakkat da kuma safai da kaman safa shimfiɗa a satu dakin shi kuma a shimfiɗe yake komai a kwance yake duka boka yi to amma kaga kuma suma da labari wa sawadib ne qarib da sawadib ibn qarib shi ma boka ne wa khunafir da khunafir wa af'a da kuma af'a macijiya najran macijiyar najran ana fahimta boka ne shi ma wa jiz bin jizl al-kindi shi ma boka ne da jizl dan jizl mutumin kinda wa ibn khalasa da dan khalasa ad dawsi wato mutumin daws kabila abu huraira radiyallahu an wa sa'd ibn bint da kuma sa'd dan bint quraish wato ibn ibn binti quraish dan diyar quraish wa fatimah bint nu'man da fatima yan nu'man kai duka waɗannan bokaye ne ba dukkan kowa ya zo sai ya ce a koyan annabi zai zo zai gaba ɗaya shi zai mallaki duniya ana fahimta wa mallayen addu kasra kai da waɗanda wasu ba za ta yi ba saboda yawa ila ma zahara ala alsinatil asnam da kuma ka ƙara daɗin gushi tuntube abin da ya bayyana a nan gumaka min nubuwatihi na annabcinsa wa hululi waqti risalatihi da kuma saukan lokacin annabcinsa wa sumi'a an kuma ji min hawa jan na maganganun aljanu wa min zaba'ihin nusub da kuma yanke-yanke irin na nusub wato nusub duwatsu ne wanda ainihin mushrikan kuraishawa ke sawa kowa sai zo yanka a kansa ana fahimta kowa sai yanka a kansa jim kaɗan ka bashi lokaci kafin ka ce mai sai koma duka jajazir ya zama jini shine nusuf su su ma a jikinsu ɗin nan an ji lafuzza an ji maganganu suna bushara da zuwar annabi sallah wasu wurare bayan lokaci ya riske mu haka kawai sai a waye gari a dinga jin magana ta bayan dutse ana rera waƙoƙi ana bushara da zuwan annabi sallah iskokai ne suke yi da kuma mun karanto da kunan a cikin talbis Khalid radiyallahu anhu lokacin da yaje sare lata da Uzza ba wata mata ta fito ba kan nashi zatan sha'araha kanta a an sai ce da ke ta wannan aljana ya mata duka ya raba ta biyu to ita ma duka ta fito tana faɗin tana bisharan zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta lalata ba'da yau babu lata bayan yau ana fahimta dukka waɗannan wajiwatin sowa da kuma cikin irin na ainihin gumaka duka an ji wannan wa ma hujira min ismin nabi da kuma abin da aka samu na sunan annabi sun sallam wa shahadati lahu bi risala da kuma shaida da aka samu na shiga annabta maktuban fil hajara a rubuce akan duwar watsu wal quburi da kuma kabarurruka bil khatt al qadim da tsohon rubutu da dadde ma aktaruhu ma aktaru ma aktarahu mashhurun wanda yake mafi yawancinsa abu ne wanda yake ya shahara wa islamu man aslam da kuma musuluncin wanda ya musulunta bi sababin zalik saboda sanadin haka ɗin, ma'alumin wani abu ne sananne mazkurun kuma ambatacce ambatosa to anan ne insha Allah zamu dasa sa'aya an ce da ni lokaci yayi insha Allah subhanaka allahumma wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk